Eh. ya so a mu ƙura'ani bai gane ba malamai taguwa Allah tsare mu wa yajuzu lil hurri amma ya halatta ga da an yajma'a bayna arba'in suwa ya halatta ga magana akai to masu dumin sanar Allah su ba mun don Allah suna dauka hankalin ya dalili wanda ka labari Allah shi gaba wanda shi da ta Allah shi sai wani wuni, ko wa juzul hurr an yajma'a baina arba'in suwa ya halatta ga da ya hada tsakanin mata hudu mata hudu da yana iya mata hudu duka gaba ɗaya rana a kula mai aure da su ya halatta waka zalil abdi inda malikin haka na yana halatta ga bawa ya auri mata hudu amma go imamu na maliki khilafan li aksarin ulama amma sauran mahi yawan malamai sun ce a'a qalu innal abda la yankifu aksara min mar'atayn sun ce ay rabin dana saboda haka bawa mata biyu su nashi. maluku dan anas limamin ilimin duniya yake to a bashi nafsi ko kana da shi a to in dai aure na yace to bawa na armen mata hudu abin nan da yace haka nan bawa da yana auren abin nan um, haka nan ba na auren mata hudu wasu malamai mafi yawa sun ka ce a bawa biyu da hudu zama muna tare da kuwa wannan shine sabanin na malamai to ya an ka zaka bi dan nasi an wahal ka ina na su malaman sun ka zunguri imamu na maliki sun ka ce bai halatta ba a mata hudu aya ko hadisi to shi ko imamu na maliki inda ya dogara da shiya fanki ma da balakum min nisa masana wa thalatha wa ruba wanga hidabi ana yi ne ga al'umma manzon Allah in dai bawa yana ciki to shi ma yana da wannan dama to kai da kace ba ai to ina naka ina na ina naka hidabi da Allah yi oh oh sai Allah ji kan waɗannan malamai fa in khiftu Allah ta adilu abin nan dan haki ko bawa in kun ku tsorci ba ku iya adalci fihin a cikin su wa bainahunna na nafqati wal qasmi a cikin ciyarwa da raba kwana wahir kan do Allah ku ga mata guda idan mutum na ganin in ya aure mata biyu zai zama azalumi to inda yana da mata sai guda to sai sake tsaya muna tare da kuwa ai hu wahidatan ku wuri guda wazaru ku bar tilkal adad wancan kida adadi wa qura'a bil raf'i ai fataka fikum ta ku wahidatan guda inda ba ku iyawa mi uwanin abin nan zabura babu zani to ka alimi mata guda ka ƙara ta biyu baka adalci to ba kuma ka ɗaya guda ba in ma ba ka iya tsaya ga haƙƙin ɗaya an ka ce ka ɗi moya in ma ba ka iya an ka ce ka zauna haka haka nan haka mutu wa itibari na nakin wani kafu wani ba amon duba amon babu aure aure ya kasu gida biyar akwai wanda aure gare wajibi na akwai wanda aure gare sunna na akwai wanda yake musahabi na akwai wanda yake haram na akwai wanda yake makaruhi na gare to abin da haka ga wani shi aure ma haram na shi aure, don bai ici da matan na mutsiya ga haƙƙin ta bai zina ko bai aure ba ko bai bukata ɗaya to mi kai shi a'a shin wani aka magana ko shari'a to ka bai magana wani mai wani da wani zalika ko ko ba haka ba ai ta kalilu wanda karamta su au sari ko ya sadaka a lokacin akwai su in ga mutum ce akwai sadaka sai ya ce to in akwai sadaka ba mutsalace to ina muke aho ta a wuki saru ba sara ba ko ku kaita alama malaka aimanukum bisa ga abin da muku tan mallaka mina sarari na ku yangi yan gaire hasare iz laysa lahunna min al huquqi mal zawjat su ku yangi ba su da haƙƙin abin da ga mata ko kwana ba ta da sai dai wuni kuma wani ba dole ba kana ido su kai mauta su ga sunan dai kamar kuɗi aljihu kana in ka gara ba kana da aljihu biyar ko wani akwai kuɗi ciki shi akwai kowar wanda za a yi ma da a ce ga wanda za a kashi eh akwai haka nan ba a yi ma da a ce ga wanda za a kashi ko ana yi to haka suke ga abin nan ga mutum don haka shi yasa an kai wannan magana so hmm. ina ne muke hmm? ko zalika ayata qaliluhunna qaramta su aw tasari ko sadaka adana yahi kusanta a qarbu yahi kusanta ila Allah ta'ulu ya zama ku zalunci ba tamilu ba karkata ba aw tajuru ko ba ku zalunci ba yuqalu ala al-mizan idha mala wa ala al-hakimu jara aw ma'ana la tajawazu ma faradallahu alaikum ka ku tsallaka abinda Allah farlanta gare ku wa minhu daga nan an ka samu aulul fara'id ha eh wajen Allah ta'ulu idan an ka zo ga abin nan farilla gado ya an ka bugawa ne bai samu kuma yana da kaso amma farilla ta ce kasonsa ya an ka buga kuma bai kamata ya rasa ba sai a yi auli sai a yi auli ina abin gada kuka yi domin kuma ta gwiwa mai rabu sai mutum suna su biyar ga wani zaune ba da shi ciki ba kuma shi ya raba sai a kasa nawa sai a kasa shidda don wanga da annan ya samu hmm. idza jawasta idza jawaza sihama idan ta tsallaka raban baninta wa qala shafi'i imamu shafi'i ya ce Allah ta kusura iyalikun don kada iyaliku su yawa zalika a dana Allah ta ulu wannan shi a kusa ga cewa kada iyali su muku yawa wannan shi ne fasalar limamin sani shafi'i wa kira qira'atu Allah ta ilu akwai a da haka nan Allah ta ilu yanzu wani karanta haka sai ka ce mai ya kure bai kure ba Walmuradu muradu bil iyal al azwaj mata wa in urida al aulad wal in ku ana nuhin diya ba mata ba to wannan yana nuna halaccin yan azalo sai sari ga domin ita saɗaka azalo gare ta ba sai an nemi izinin ta ba shi mai gida maslaha kai ne zai dubi muna tare da ku amma ba ta aure sai in ta yarda muna tare da kuwa amma boya ta wani da ka aura ita ku sai sayidinta ya yarda domin ko ma baka nema ba idan ika a boya ce tana rotsa in ta haifi wannan ɗa bai ƙwari ba sai kuma ga wannan ɗa ko yoshi ba ta rabuwa da ciki shi ko ya arwa ma'aita don ya samu yawan bayi ya ɗora samun na kai kasuwa eh, eh. to yana dama ya zo ya iske kai ce magana ga da kai kana cikin jama'a sai ka taso ka yi to ce dole yariyan da aure ka zai mata azalu domin tsiyan nan su zanta kwari ina samun da kai kasuwa don kaga yanzu ba a samu kone ba wanda ka kayuwa ba mai kayuwa kasuwa bauta haɗari ta fata ƙillul da adatan sai ya'ya su yi ƙaramci bisa ga al'ada wa asul aha ji ba so bai wa walwalwa ya yi yawa bari mu ƙari karatu so mu tahi eh lokacin ai ba ta kayuwa? kaiwa to ayan nan mu hakaranta wa alaikumus salam

nan shi hmm. haka sai a tambaye masana ga cewa idan mutum sana'a da miliyan biyu sun haka uku kuma kamar wane ne a daidai a bashi kai ka san akwai wani wanda in yi sana'a da miliyan uku sun miliyan biyu sun kai uku akwai wanda aka ce an ka ba dubu ɗari a yan kyauta ko ba ba haka nan akwai wanda ba a ko ta san mai da magana dubu ɗari sai an kasa su uku an ba shi kashi guda ko ba ba haka nan za a dubi yawan kuɗi za a dubi matsayin mai sana'a dan da bawa miliyan biyu ɗin ga hannu ya sana'a wani bai baya ko dubu ɗari ne balle balle abin ga

daga wakilin shi abdurrahman bisa riga wanda ta samu da ainihin alkalinsa alai wa ruka magana magana ta da walwalan magana ta da yace akwai akwai tsaye ko kam ko bai Allah kai rai waya yawa bai Allah kai in za a dora amin a kamin gabatar da wanda zai yi addu'a akar makalla akwai tamboyi guda biyu akar makalla bai tambaya yana cewa gaskiya na idan an kashe la'antu ana samun lada awo ana samun lada an kashe la'antu a akar makalla ko ba da ma tsiri ba shi na awo ana samun lada ya <laughs> eh, an samu hmm. a wadda mata sabu da yahi a akar makallawo sai mai tambaya yana cewa wai lokacin da aka suka ruwa tsakanin magariba da isha'i haka lokacin da aka saka ruwa tsakanin magariba da isha'i eh. ana yin jami'in magariba da ishayi kuma ya kamata a yi wannan jami'i akwai asababul jami'i sako ruwa yana ciki alama hadari na ciki duhu da tabo na ciki idan aka ga alama ga hadari ya kama ganga da kurkutu idan an ka safo da ruwa yana ya sayo da hali yayi to mutanen masallaci suna da masu jinkirtar da magariba dan ja ta kadan su sallace su lati isha'i amma da an gama a waƙe kowa shi gida ba a tsaya hira ba ya an tsaya hira lokaci ya aka gauri ya waye sai a mai da isha'i ah, haka nan yan ana ruwan don ya ce waƙi an au mutawaƙi yan ana ruwan ruwan suka sahu kuma waɗannan ruwan suna sa mahi yawan mutane su shiga kariya ba a yi a hankuli cikinsu kun sa akwai ruwan da aka yi ana yansu amma ana iya yawo ko to ba a jam'i don su eh eh saboda haka waɗannan da sun ka sauko waɗanda suna iya hana yawa to sai a a yi jam'i ya an ka yi jam'i shi ma kowa ya wace a yi gida ba za a tsaya hira ba domin don sauƙaƙawa na kuma kowa ya shigi shi sa an ka jam'i haka nan idan akwai duhu da tabo kwakkai gida ne bai fitowa to shi bayan sallah magariba da shayi to shi ma ana iya jami'i don shi amma idan mutane wuri suke zaune sai sallah su komo hira a dan me su yi kowace sallah ga lokacinta yasa ka ji ana cewa matsala isha'a ce ba da wutirin sahihin wuturi wanda ba sahihi ba wanda an kai lailatul madari gama da gama an kai shaui da wuturi yan abin da in shauki ya bayyana wannan wuturi ya tashi aiki ba sahihi bane a asar makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta da tafsirin alkur'ani mai girma gobe insha Allah a garin birnin Kebbi. ga an tana bayani. Ni gace, a ta zuwa gida a wannan daban wannan daban awo da gaba na'am a gobe kada a da ainihin tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin kebbi sannan idan dare ya yi akwai walima ta laukar gama a shiya birnin yari bayan sallar isha'i sannan ranar asabar insha Allah idan Allah ya nuna muna ku walima ta ƙasa wadda za a yi wannan walima insha Allah gida alhaji Hashimu na alhaji Abu bayan asibiti bayan sallar isha'i insha Allah don haka ana gada jama'an musulmi Allah ya bada ikon tafiya sannan ranar juma'a kada a manta da karatun riyal salihina wanda sha abdurrahman isa jiga ke gabatarwa suna islamiyya alhaji halilu allah ya bada ikon tafiya yanzu insha allah wanda zai na'am ba ka gabatar da ba ka sanar da wa'azinmu na'am gobe alhamisa insha Allah akwai wa'azi na dan majalisa a garin birnin Kebbi gidan sarkin gwamnati misalin karhi tara gida ne ko bakin gida ne bakin kowar gidansa insha Allah ba cikin gidansa ba bakin kowar gidansa yan Allah ya so a misalin karhe tara zuwa karhe goma sha ɗaya dare insha Allah wa shi ma ana gada jama'a musulmi Allah ya bada ikon zuwa yanzu wanda zai addu'a shi ne Mala Ibrahim Isa na da dare da dare karhe tara ai na fara mala a karhe tara za a fara insha Allah zuwa sha ɗaya na'am an tashi zuwa sha ɗaya an tashi zuwa sha ɗaya an tashi zuwa sha ɗaya an tashi insha Allah sannan akwai mitin na kwamitin matasa gobe Alhamis insha Allah misalin kare da rabi inda suka saba gudanar da wannan mitin Allah ya bada nasara na sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكن بنا رؤوفا رحيما رب العالمين يا عزيز يا الكرام ya Allah mun shirki muna da baka da ikon da zatin ka wannan karatun da ake muna ubangiji Allah ka muna arzikin fahimta dai kuma ka arzikta mu da aiki da shi muna da kuma da Allah mun shirki muna da ke karantar da mu Allah ƙara mai basira da fahimta ga waɗanda ayyuka kuma Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara ƙarfa shi ga waɗanda ayyuka da yake muna ba dare ba rana Allah ƙara buɗa mai bisa ga gudanar da waɗanda ayyuka Allah ya sakamako shiga aljanna muna roƙon kai Allah mu zure kiwi ya'ya da ka ba mu ya Allah shirye su Allah kare shirye da su inda barkatattu Allah ka taro mana su ka shirye mana su muna roƙon kai Allah mu zure wannan tahiyar ta mu Allah kare jahil da ta suka da zan tiyoyi wannan sun gane wannan tahiya ubangiji Allah kare karwa sun gane Allah ka gane da su shiryu su hau hanya su tare da su Allah ka taimake mu gaba ɗaya Allah kare mu daga sharrin shaidan Allah ka taimake mu taimakon kai Allah mun sarki Allah ka rahmu da sirri duniya ahira da mun da mun ka shigo Allah ka sanya mata albarka Allah ka sa ta kai lahiya Allah ka taimake mu ga waki da bisa ga danka ayyuka Allah ka ba mu cin nasara jagororin mutum daga ƙasa har zuwa rassa ubangiji Allah ƙara ƙarfafa su waɗanda kuma Allah ya kaddare sun cika suna cikin wannan tahiya ubangiji Allah karin su suka ji kansu Allah ya samu ta zan huta gare su Allah ya sa sakamako shiga aljanna سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين